kallo ya koma sama da shaho ya ɗau giwa a majalisar dattawan Najeriya jam'iyyar APC mai mulki wadda da ita ce take da rinjaye ta koma jam'iyya marasa rinjaye da a su na safiyar yau ɗin nan. Shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya karanto wata wasiƙa mai ɗauke da sunayen waɗanda suka fice daga jam'iyyar su goma sha biyar. Letter to the Senate President. Dear Senate President, after due consultation with our constituents and stakeholders in our constituency, in proper recognition of Section 681G of the 99 Constitution as amended, and for the fact of our party, the All Progressives, we hereby inform the Senate that we, the undersigned, Senator Dine Milai Kogi West, Senator Gabas Ganade, Benue State, Senator Ibrahim Dambaba, Sokoto State, Senator Shaba Lafaji Kwara North, Senator do Mohammed Shitu Jigawa, Center Rafi Ibrahim Kwara South, Center Unkui Kaduna North, Center Isa Haman Bauchi Central, Center Musura Sumoni Oyo Central, Center Shoji Akombi Oyo South, Center Usman Bayo Nafada Gombe North, Center Musa Kwankoso Kano Central, Center Nazif Bauchi North, Center Olenwadi Chejoshu Ogun Central, hereby informed that we don't sign in our political affiliation from the All Progressive Congress to the People's Democratic Party. We thank you for your exemplary leadership as always. Yours sincerely. A nan, Sanata Bukola Saraki ne yake karanta sunayen mutane goma sha biyar da suka ce sun fice daga jam'iyyar APC. Goma sha hudu cikin sanatoci goma sha biyar sun koma jam'iyyar PDP ne. Guda ɗaya, Sanata Abdulaziz Murtala Inyako ya shaida mini cewa shi jam'iyyar ADC ya koma. Da yardan Allah yau ni ina cikin sanatoci da suka ƙaura daga jam'iyyar APC. Amma ni na koma jam'iyyar adc ne yardan allah distinguish me ya zafi ka ɗauki wannan mataki zalunci a bayyane ƙasashenmu aka je aka yi congresses aka yi mana zalunci muka kai kuka ba wanda ya saurare mu angwanninmu wards namu chairman na ward mun kasa a ce a bar mutanen ma cikin ward namu su yi zaɓe misalin Bill ward a mabalwa wanda can ne admiral suke can ne gidan babansa yake ward namu na mabalwa wannan da mu da zuriyarmu da yan uwanmu da abokanan arziki ba ba mu izini cikin apc muka chairman na ward ba a nashi jawabin sakataren jam'iyyar apc mai malabu ne ya ce duk da wannan dambarwa da ke faruwa a fagen siyasar kasar dama demokradiyya haka ta gada mu ba a son mu bane a ce ko memba guda ɗaya ya fita daga jam'iyyar mu ya koma wani jam'iyya shi yasa a yi bayan an kammala zaben ƙasa da shi sabon shugaban jam'iyya ya yi magana kan cewar duk wanda yake da korafi duk inda ake da eh, matsaloli eh, ya ɗauki matakan eh, sasantawa kuma Eh, kofa a buɗe yake na sulhu da sasantawa wanda kuma a kai ake shi wannan magana rapc da ma. yana nan ana tattauna da su wanda yake son sulhu za a yi sulhu kuma wanda ya yanke hukuncin ba zai zauna ba demokradiyya ne bayar da ka iya da shi amma kuma ba wanda aka kora ko kuma ba wanda yake da korafi da aka ce ba za a saurare shi ba wata majiya mai karfi ta bayyana mini cewa A majalisar wakilai ma an samu sa hannun 'yan majalisa sama da arba'in waɗanda ke shirin ficewa daga jam'iyyar ta APC. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ina mafita linzami ya ɗinke sama